tare murya yawa jama'a assalamu alaikum mu da kasancewa da arewa tutorials wanda tare da ni bilamin abubakar asada zan ci gaba da ɗaukar ku da darasi na biology wato kimiyyar halittu kamar yadda muka sani darasi na biology ya samo asali ne tun daga karni na goma sha tara daga abubuwan da ake samu a cikin al'amura na maganin dukkan gargajiya da kuma abubuwan da tun asali kimiyyar rayuwa ta al'adantu da su a cikin shekaru da dama waɗanda suka wuce daga cikin ƙasashe na misira ko kuma irin bincike wanda ƙwararru daga cikin malaman kimiyya suka yi irin su aristotle da kuma galen akwai muhimman mutane da suka taka muhimmiyar rawa a cikin duniyar biology kamar irin su shi karan kanshi aristotle sannan akwai irin su galen haka zalika akwai irin su robert hooke wanda shine ya kirkiro da ilimi wanda zai nuna muna ƙwayoyin halittu wato cell sannan ya ba da muhimmiyar gagarumin taimako a cikin ƙera wato na'ura mai ƙara girman abu wadda ake kira a turance microscope haka zalika akwai muhimman mutane kamar irin su alexander fleming wanda shine mutum na farko wanda ya fara kirkirar maganin da zai kashe duk wasu kwayoyin cuta a taimako na kula da lafiyar dan adam wato penicillin ko kuma in ce antibiotics gaba daya haka zalika akwai mutane da dama waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a ciki kamar irin su Theodish Schwann kamar irin su Matthias Sheldons da sauransu ku biyo ni a cikin wannan darasi namu domin mu fara sanin menene biology ya kunsa a cikin abubuwan da zamu gabatar su daga baya kamar yadda muka sani biology darasi ne wanda ke da alaƙa da rayuwa haka zalika za a karantar da abubuwan da suka shahi rayuwa ne bari mu fara da sanin shin menene abin da ake kira da abu mai rai dama abu mai rai shine duk wani abu wanda yake da rayuwa a cikin shi kamar yadda muka gani nan living thing is anything that has a life and it can be plant or animal ma'ana abu shi shine duk wani abu wanda yake da rai a cikin shi sannan yakan iya zama tsirrai ko itatuwa ko kuma dabbobi duk abin da yake da rai yana da wasu halaye da ɗabi'u waɗanda su ne za su nuna cewa abin nan yana da rai kuma ta hanyar wannan ɗabi'u da halaye shi ne za a iya gane abu kaza mai rai ne ko kuma mara rai ne waɗannan halayen sun fara daga hali na farko shine movement abin da ake kira da movement shine motsi kamar yadda muka gani a nan is the ability of an organism to move from one place to another shine damar da halitta ke samu ta motsa daga wuri zuwa ga wuri motsin wannan halitta yana iya zama daga gaba ɗaya jikinta ta daga daga wuri zuwa wuri wanda ake kira da locomotions ko kuma a'a ta motsa wani bangare na jikinta kamar irin itatuwa su motsa bangare da rassa na cikinsu irin juji ko kuma sayyunsu domin neman ruwa wanda ake kira da geotrophisms hali na biyu shine shida wanda ake kira a turance respirations kamar yadda muka gani nan respiration is the exchange of gases between organisms and their environment wato shida shine musanyar iska wanda ake samu tsakanin halitta da kuma muhallin da take zaune a cikin shi ko da yaushe idan kana zaune a cikin muhalli ana samun musayyar iskar oxygen da kuma carbon dioxide da tsakaninka da kai da muhallin da ake zaune domin a samu rayuwa ta ci gaba da wakana a cikin gangar jikin halitta hali na uku shine nutritions wato cin abinci kamar yadda muka gani nan is the ability of living organism to fit wato samun dama na rayayyen abu ya ci ya ci abinci saboda mi saboda ɗorewar rayuwa da kuma bunƙasar tsokoki da kuma ɓangarorin wannan halitta da kuma samun ƙarfin da za ta gabatar da duk abubuwan da take yi a cikin zamanta da kuma muhallin hali na gaba shine ake kira da irritability wato kamar yadda muka gani a nan is the ability of living organism to respond to the stimuli wato damar da duk wata halitta ke samu don karɓar saƙo saƙo na waje wanda hankali ke iya karɓa ko kuma gangar jiki ta amsa ta isar zuwa ga ƙwaƙwalwa hali na gaba shine growth idan aka ce growth ana nufin girma kamar da muka gani anan is the irreversible permanent increase in size and weight wato ƙarin girma tabbataccen ƙarin girma wanda ake samu na daga girma abu ko kuma nauyin abu saboda me saboda irin abincin da mutane ke ci da kuma irin nunkuwar da ake samu na ƙwayoyin halitta na jikin mutum wato cells hali na shidda shine ake kira da excretions kamar yadda muka gani anan is the removal of metabolic waste product from the body wato fitar da abubuwan da aka a kare aiki a cikin jiki ko kuma abubuwan da aka ɗebe abubuwa masu amfani ciki aka bari kamar irin su fitsari kashi da sauransu dama al'adar rayuwa ce dole duk abin da ake sawa dole sai an fidda hali na gaba hali na bakwai shine ake kira da reproductions wato haihuwa kamar yadda muka gani anan is the ability of living organism to give birth to the young ones wato dama da ikon da duka wani abu raye yake da na ba da wani kalan shi ta hanyar haihuwa ko kuma ta hanyar da abu na gaba ko hali na gaba shine ake kira da lifespan idan aka ce lifespan anan ana nufin mi kamar yadda muka gani nan all living things must die because they have a definite and limited period of existence duka wata halitta wadda ke rayuwa a doron ƙasa tana cimma wannan hali na mutuwa saboda tana da takaitaccen lokacin da aka bata ta rayu a bayan ƙasa sai hali na ƙarshe shine ake hali na kusa da ƙarshe na tara shi ake kira da adaptations kamar yadda muka gani anan is the way living organisms get used to their various environment in order to be comfortable wato hali ne wanda zai sa duk dan adam ko kuma duk wata halitta ta sabo ta yi sabo da muhallin da take ciki domin ta samu ta rayu ciki ba tare da tsangwama ba sai hali na ƙarshe wanda ake kira da competitions anan kamar yadda yake is the ability to struggle in order to survive damar da halitta take da nan ta yi fafutuka domin ta rayu fafutukar neman abinci ko kuma fafutukar kare rayuwa daga fadawa cikin haɗurra.